Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce ta cafke mutane talatin da take zargi da satan mutane fashi da makami da sauran manyan laifuka a yankin karamar hukumar Nasarawa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Abubakar Sadiq Bello ya ce sun kama mutanen ne bayan wani samame da suka kai biyo bayan yawaitan aikata manyan laifuka a sassa daban-daban na jihar. To mun kama mutane wanda muke tuhuma da cewa suna cikin masu aikata miyagun laifuka a cikin wannan jiha namu na nasarawa yanzu dai an kama kusan mutum talatin a can tsakanin nasarawa garin nasarawa kenan zuwa maraba udege can zuwa wajen udege beki wajajen tsaunukan nan kisa sa akwai tsaunuka suke wajen kai batun manyan laifuka kamar waɗanne irin laifuka kenan sacin mutane don a karbi kwansa da kuma kurshi da makami da ire-iren su dai. To amma yanzu uh, waɗanne matakai kuka ɗauka domin tabbatar da cewa wato kun tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Mun ɗauki mataki ne mu je can wajen tsaunukan da suke wajen jage nan saboda muna da rahoton cewa waɗannan miyagun mutane suna nan saman tsaunukan nan da suke wajajen nan sukan ko ne daga saman dutse su zo su tare hanya su saci mutane ko su yi fashi da makami saboda haka muka ce to maimakon cewa mu zo muna jira su a hanya bari mu je mu same su a inda suke zama ko a matsugunnin su a can saman dutsen hmm. shi yanzu muka kaddamar da cewa muka samu dai mutane mu na yan sanda na musamman wanda na hada special team shine muka haɗa hada da tare da yan banga da kuma wasu fulani muka da wannan special team din haɗe da jama'a shi da ka jana wannan aikin aikin tsaro ba na jami'an tsaro kaɗai ba ne saboda haka muna so mu aiki tare da jama'a mutanen nasarawa muna so su yarda da mu suna su ba mu shawarwari abin da suka ga ya kamata ko kuma su ba mu rahoto game da miyagun mutane da suke tare da cikin jama'a. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Abubakar Sadiq Bello Shi ko Attahiru Ahmad wanda ya shaida mun cewa a kwanan nan aka sace 'yarsa don neman kuɗin fansa ya ce al'ummar yankin ba sa bacci saboda yawaitan barayi a yankin nasu ya kuma buƙaci hukumomi da su ɗau matakan tsaro da hukunta waɗanda aka kama. Mutane ba sa bacci karfe shida ya hudu kowa ya shiga daki saboda kana zama a gidanka za ka zama sun zo da every week a kalar sanki na mutum hana mutane tafiya gona so abubuwa da yake faruwa muna so gwamnati su zo taimake mu da kuma koyon jarida taimaka. a tahiru ahmad mazauni nasarawa a jihar nasarawa kenan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria.